hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 14 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 120 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usirat al-mustaqim mukhalafata ashabil zahid walafar shekul islam ahmad bin abdulhalim bin salam ibn taimiyat al-harrani allah ubangiji gafarta masa littafin iktida usratul mustaqim yana karantar da mu da musulunci ne dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi su kiyaye bibiya wato su nisanci tafarkin kafirai da kwaikwayo da kafirai sawa'un waɗannan kafirai kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara ko ko kafirai ne maguzawa zirya irin farisa da rum Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi ibn taymiya ya gangaro ƙarshen wannan littafi yayin da yake mana dauraya da conclusion akan matsalolin da ya tattauna yana mana bayani akan wato irin yadda mutanen da suka karkace daga tafarkin annabawa suka samu kansu a cikin ɗimuwa dangane da mu'amalantar kaburbura da wuraren da ake ce musu kufai na salihai da wuraren da ake tsammanin burbushi ne na annabawa ko na wasu bayin Allah za mu tashi a inda mala yake cewa wa min juhalihim man yatawahhamu anna ziyaratal qabri wajibatun yace daga cikin bayan da yace a cikin shehunnai na ɗariƙu da tafarkin sufaye da ainihin tafarkin 'yan bid'a akwai shehunnansu malamansu waɗanda suke ƙudurta cewa in suka tafi madina don ziyara to wannan ziyarar ta wadatar musu daga yin aikin hajji da haka daga madina sai su tattara kayansu su dawo gida ba za su koma ƙasar makka don yin ayyukan aikin hajji ba sai ce a cikin jahilansu kuma akwai waɗanda suke ganin cewa ma ziyarar kabarin wajibi ce cewa idan ma baka je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina ba to kama aikin hajjin ka bai ba wa minhum man yas'alu al-maqbur al-mayyita akwai daga cikin jahilai wanda yake zuwa kabari ya dinga roƙon mutumin da ke kwance a cikin kabarin mamacin kama yas'alu al-hayy alladhi la yamut kama yadda yake roƙon Allah ubangiji raye wanda baya mutuwa ya dinga miƙa bukatun da Allah kaɗai ke iya biyan su yana bayyana su yana ambatan sunan wannan na cikin kabarin yana cewa ya shehiwa ne ka yi min kaza ka ba ni arziki ka sa eh, eh, matata ta haihu lafiya ya kai ne ka yi min kaza ya ne ka tsare ni daga sharrin su ne yana mika bukatu waɗanda Allah kaɗai ke iya biyan su zuwa ga wani mahaluki wanda ya riga ma ya mutu ya ƙulu sai ka ji yana cewa ya sayyadi fulan ya shugabana wane igfirli ka gafarta mini warhamni ka muni rahama wa tub alayya ka ashi tubata aw qulu ko kaje yana cewa iqdi anni daina ya shehi na wane ya sayyadi na wane ka taimaka ka biya mini bashin da ake bina wansurni ala fulani ka taimake ni akan wane wa ana fi hasbika aw jawarika ina ka. ko ina ƙarƙashin kulawarka ya kai diwa ne kaga buƙatun duniya da na lahira waɗanda Allah kaɗai ke iya biyan su sai ka ji mutum yana roƙon wani mutum ɗan uwansa ɗan adam wanda kuma ma ba shi a raye ya riga ya mutu ba zai iya kan shi wannan buƙatun babban lantana ya wani wannan da ya daga cikin ƙofofin da shaɗan ya bi mutane na ɓarna Allah ya tsare mu wa qad yunziruna auladahum lil maqburi wani lokaci ma sukan yi alwashi su bai su bayar da ƴaƴansu a matsayin masu hidima ga wannan kabar wa yusayyibuna lahu sawa'iba su kwabe mishi ainihin wato abubuwan da ake ko su sallama mishi su yi dedicating mishi waɗannan ƴaƴa ko bayi ko wasu dabbobi wanda za su dinga mishi aiki kawai shine as-sa'iba min albakari, kaman saniya a daura wata saniya a ce wannan ta mutumin da ke cikin kabarin nan ne a dinga girmama ta ba a tatsan nonon ta ba za a siyar ba ba za a ci naman ta ba ba za a yi mata komai ba wa gairiha ko kuma wata dabba daban kamar raƙumi ko makamancin su kama kana mushrikuna yusayyibuna sawa'iba li tsawaghit suna yin irin wannan abun kamar yadda ainihin wato a kamar yadda musulmai mushrikai amin suke yin suke yin watan haka a jahiliya ga dabbobin ga dagutunsu kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham Allah yace ma ja'ala Allahu min bahira Allah bai yadda ba bai halicci wata dabba a mai da ita bahira ita ce wadda za a tsaga ta mashquqatal uzun alama ce ake mata akan cewa watan ga irin matsayinta wala sa'iba ko kuma sa'iba ita ce sakakkiya wadda ake sakinta babu babu ah, ɗauri babu dabaibayi babu amawali a bata kawai ta yawo iya ranta ita ce sa'iba saboda an an yi abin nan ɗinta an yi dedicated ɗinta an sallama ta an sadaukar da ita ga gunki to da haka babu wanda ya taɓa ta babu wanda zai raka ta kiwo babu wanda zai hana ta yin duk abin take so ita suke ce masa'iba wala wasila ko kuma wasila a ce ga wata dabba wadda saboda ta haifi eh, tagwaye namiji da mace ta haifi tagwaye namiji da mace sai a sai a ainihin wato bata wata kulawa ta musamman wala hamin ko kuma alham shine abin nan bujimi wanda ya ya tsare bayansa saboda ya yi ma ya barbari raƙuma aƙalla guda goma duka sun ɗau ciki to daga nan ya tsara bayan shi ya ƴantu ba za a ɗaura mashi kaya ba ba za a sai da shi ba ba za a duke shi ba za a bar shi a cikin garki kawai ya ta yawon shi ya zama mai ƴanci saboda ya yi ma barbara ma aƙalla raƙuma goma kuma duka sun ɗauki ciki sun haihu shi suke ce ma ham duk ire-iren waɗannan dabbobin mutanen jahiliya suna ƙudurci abubuwa na daban game da su suna ba su wata niza ta musamman suna ɗaukansu a matsayin cewa waɗannan wasu dabbobi ne waɗanda aka bai wa gumaka su waɗanda gumaka sun taimaka wajen samuwar dabbobin da irin wannan sura da aka sai a basu ga gumaka ba za a siyar ba ba za a ce, ba za a yi kuma ba Allah ya ce babu wannan a cikin addininsa وقال تعالى الله يتي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنآم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الله يتي أتكسوة الأنعام يتي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث suka zaɓi wasu abubuwa suka ce wai na Allah ne daga cikin abubuwan da Allah ya tsiratar na tsiro wal an'ami da abubuwan da Allah ya halitta na dabbobin ni'ima nasiban suka ce ga Allah a ciki faƙalu sai suka ce haza lillahi waɗannan na Allah ne bi za'amihim haka suka riya wa haza li shuraka'ina sai su ce wannan kuma na abokan shirkar su ne gumakan su kenan fa makana li shuraka'ihim abinda suka zaba ma gumakan nasu fala yasiru ila Allah baya isa zuwa ga Allah dan Allah baya bukata abinda aka shirka wama kana lillahi fa huwa yasiru ila shuraka'i haka wanda suka zaba suka ce na Allah ne shi kuma sai dai ya kai ga masu abin nan din nasu abokan shirkan nasu amma bai kai ga Allah ba shi ma sa'a ma yahkumun Allah ya ce wannan hukunci da suke yi mummunan hukunci ne Allah wadare da wannan hukuncin da suke wa minas sanada sadana man yudillul juhal daga cikin asadana su ne masu gadin temple masu zama irin tsofaffi da shehunai da 'yan yaudara waɗanda suke zama a kubbara kubbari da sunan gadi ko kulawa ko da sunan su ne gai masu nuna mutane ne ya kamata a yi ne ba za a yi man kaji sakwata za ka gansu a kubbarin shehu dan hudiyo rahimahullah suna nan suna jira da zarar kun zo za su su tarbe ku su ce muku kaza ake kaza ake sun gaba ku tarihi na gaskiya da ƙarya da sauransu da ire-iren waɗannan su ake ce ma na man yudillul juhal na to ire-iren waɗannan masu zama a wuraren da ake zuwa na shirka na kaburbura da makamantansu sukan cuci jahilai su ɓatar da su fa ya sai su ce da jahili wanda ya je wajen ana azkuru hajataka li dare. Kar karka damu zan gaya ma shehi abinda kake ka gaba daya ma'ana duk ka bayyana musu ko ka rubuta su ka ajiye ka biya duk kuɗaɗen da ake biya babu komai insha Allah za a gaya mushi kamar ka ce ya shiga bacci ne in ya tashi za a gaya mai wa huwa yadhkuru halin nabi sallallahu alaihi wasallama wan nabiyu yadhkuru halillah cewa za a gaya ma wannan shehi in an gaya mushi shi kuma zai gaya wa annabi alayhi salatu wassalam shi kuma manzo Allah sai alaihi sai ya gaya wa Allah ya ga samu isnadi kenan har zuwa kan Allah subhanahu wataala wa minhum man yu'alliqu ala al-qabr al-makdhub aw ghayr al-makdhub min as-suturi was-siyab wasu su kuma sukan sanya ma kabarin sawa'un wannan kabarin na ƙarya ne ko na gaskiya ma'ana mutumin da ake cewa shine a cikin kabarin da gaske shine ko ba da gaske ba da gaske wali ne ko ba da gaske bane dai sai su zo su mammanna a sutur labulaye wasiyab da tufafi a sami tufafi kore ko ja ko wani abu dai mai ɗaukan ido a yi rubuce-rubuce ayoyin alkur'ani da hadisai da wane ne ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yadun duk irin wannan dabarun kaji tun da ashe ana yin su wa yada'u indahu min masughi adh wal fidda sannan ayi kwalliya makabarin na zinare da azurfa haka suke tun wancan zamanin a yi musu kwalliya da zinariya da azurfa a yi makale-makale a yanzu kuma a yi gine-gine a yi fenti kala daban-daban a sa turare a sa fulawoyi a sa hotuna da sauransu ma kad ajma'al muslimuna ala annahu laysa min dinil islam wanda gaba ɗayan musulmai sun haɗu akan cewa wannan abin da ake yi ba addinin musulunci bane haza a yayin da suke yin wannan suke raya kaburbura suke raya wuraren bid'a da shirka wal masjidul jami'u mu'attalun kharabu masallacin juma'a da ke anguwar ko garin suka tarar da shi an yi watsi da shi an wulakanta shi kharabun ya zama kufai suratan wa ma'ana a fili da kuma a tunani ma'ana an ɗauki kuɗi da yawa an ciyar da su wajen raya wurin bauta ta shirka amma ba a raya masallaci ba ba a sanya mishi yanayi wanda zai ba mutane conducive atmosphere na ibada da sauran ayyukan da ake a masallaci na karatuka da sauransu ba hasali ma babu ruwan gwamnatocin da ke kula da kaburburan nan ba ruwansu da masallata suna ɗaukan kaburburan a matsayin property na gwamnati public property wato kayan al'umma ne wanda kuma su shugabannin al'umma ne suna kula da shi amma masallatai fa sun ɗauka ba nasu bane kowace kungiya ko kowaɗanne masu masallaci su sai da shi da masallacinsu alal misali yanzu jama'a a kasashen da bid'a ta kai ta kawo ta shi'anci irin iran da irin iraki za ka tarar gari babba kamar zariya ma babu masallaci kwaya ɗaya da za ka ambata na juma'a sai 'yan ƙanana na cikin anguwanni waɗannan ma kawai wasu tsiraru ne suke yin sallah idan sun ga dama amma za ka tarar da wuraren ziyara daban-daban daban hubbaran wane kabarin wane ga sanin kala daban-daban kuma kowanne yana da protocol ɗinsa yana da gine-ginen shi da masu aiki da security an kewaye shi kullum yana da budget ɗin shi da ake gudanar da shi haka ko a nan misali irin dukiyoyin da aka ciyar a gwamnatance don ƙawata kaburburan waɗannan mutane su ɗan fodiyo da sauran danginsa Allah gafata musu gaba ɗaya a ƙasar Sokoto ina jin da wuya idan an yi amfani da ire-iren wannan kwaladan don raya masalatan sokoto da masalatan da ke cikin jihar sokoto ko arewacin najeriya da wuya idan gwamnatocin da suka yi waɗancan ayyukan yana cikin tunaninsu cewa bari su ɗauki kuɗi su bayar a raya masallatai ko su ɗauki littattafai su ɗauki kuɗi su siyo littattafai su sanya a masallatan inda ake karantar da bulugul maram su raba wa kowa kwafi su ba malaman alawas waɗanda za su ji daɗin aiki su siyo musu kayan rikodin da kyamarori da lasifikoki su recognizing karatun a matsayin cewa eh wannan karatun ana yin shi ne don ce da al'umma mu gaba bari mu taimaka ba sa yin haka amma suna yin duk abin da za su yi don su mai da wannan wuri na kaburbura ya zama tourist attraction ya zama wuri mai ɗaukan hankali yadda mutane za su zo daga nesa da kusa don su gani ai ta musu labarai da tarihi da sauransu wani lokaci har a rubuta littattafai ko a yi documentary na bidiyo ai ta yada su wannan duk kaga a ala hisabi wato raya masallatai waɗanda su ne Allah ya umarni da a raya sai aka daina raya su aka kuma ana raya kaburbura Allah ya tsare mu wama aksara man yura min ha'ula'i wama aksara man yara min ha'ula'i anna salatahu inda hadha al almudafi ila ba'd muazzamina ma annahu kadhibun fi nafsi al-amri a'azama min salati fil masajidi buyutillahi yace da dama daga cikin ire-iren waɗannan yan bid'a jama'a da damansu suna ganin cewa ya yi sallah a bakin wannan kabari da aka ce na wane ne wanda cewa kabarin na wane ne ma ƙarya ce zuƙi ta mallace ba gaskiya ba ce a gurin shi yin wannan sallah a makabarta inda kabarin wani shehinsa yake ko wani walidinsa yana ganin ya fi mushi girman daraja da samun lada da samun shiga a wurin Allah fiye da yin sallah a masallatai ɗakunan Allah fa yazdahimuna lis-salati fi mawadi'il ishraki al-mubtada sai kaga suna cincirundu suna gosulo a wurin yin sallah a wuraren shirka na bid'a idan aka ce za a tafi Senegal da ake zuwa ziyarar kabarin Iyas waye san iya yawan motocin da ake cikawa daga nan Najeriya da Niger da Kamaru Allah kaɗai sai yawansu motoci ne ɗaruruwan motoci shekara guda ake ana yin tanaji ana yin asusu ana yin shiri ana zama mitin ana tsare-tsare gari-gari kwamiti-kwamiti sannan kuma akwai kwamiti na ƙasa gaba ɗaya wanda za a dinga yin mitin lokaci bayan lokaci mutane suna ba da kuɗaɗe ana rubutawa a haɗa takardunsu gaba ɗaya a je an so musu biza da fasfo da komai yadda kasa ana yin aikin haji bambanci kawai a ce dai babu hukuma ta gwamnati wata ke kula da wannan aikin amma akwai ejen ejen da ke taya su wannan aikin kuma duk mai wannan bauta ce ta bid'a da shirka za a tafi kabarin inyas za a ji abubuwa na barna ana ji da kadasa ana jin girmama wurin kamar lahi kamar makka kamar ka'aba kamar safa da marwa kamar arafa shine irin wannan jama'a abubuwan da jama'a da yake bayyana mana ana Sai ga mutane suna cincirundo don tafiya kabarin wani shehi su je su bauta haka mutane suke cincirindo idan ana ziyarar makabarta a kano ta wali mai giginya don su zo su taba ko su ɗebi ƙasar ko makamantansu haka a ƙasar madina ba don allah ya taimaka gwamnatin saudiya tana da kulawa da tauhidi da kare mutane daga shirka ba haka ba ga mutane suna gogoriyar sai sun shiga baki'a sun yi abubuwa na shirka don dai ana hanawa ne kawai allati na nabiyyu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an ittikhadha masajid wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a mai da kaburbura din wurin sallah haka za ga mutane kuma suna yi a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka idan ka je makabarta ainihin wato shuhada uhudin da makamantansu wa in kanat ala quburil anbiya koda kuwa sallar za a yi ne a kabarin annabawa wa ya as-salata fi buyuti fil buyuti allati adana Allahu an turfa sai ga mutane suna ƙaurace ma yin sallah a gidajen da Allah ya ba da izini ya yi umarni da a ɗaukaka su wa yuzkara eh, fi hasmuhu kuma cewa a dinga ambaton sunan shi a waɗannan wurare masallatai kenan allati kala fiha wuraren da Allah ya faɗa game da su yake cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ahadan illa Allah walam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin Allah yace kadai waɗanda suke raye masallatan Allah sune waɗanda suka yi imani da Allah da ran tashin alkiyama kuma suka tsaye da sallah suka bayar da zakka sannan ba sa jin tsoron kowa sai Allah waɗannan lallai sune za su kasance daga cikin shiryayyu wa min akabirihim man yaqulu daga cikin manyan shedanin yan bid'a masu bautar kabari akwai za zaka ji yana magana yana cewa as-salatu ila qabr shaykh fulani ma istidbar al-ka'aba qiblatan qiblatul khassa zaka ji yace yin sallah a kalli kabarin shehi wani ai sallah wanda zai zama in za a kalli kabarin nashi to ka ba al-qibla baya kenan tunda a bisa al'ada kabari yana kallon al-qibla ne don zaka fuskanci kabarin zai zama kai kuma ka ba al baya sai ka ji suna cewa ƙiblatul khassa wannan ita ce alƙiblar hawasu mutane na musamman kasan su suna ganin duk mutane amawa ne gama gari ne su ne suke bin shari'a su ne suke yin ibada su ne suke lazimtan ƙa'idoji na shari'a game da halasci da haramci da wajabci da mustahabbanci da makamantansu sai su dinga irin wannan batun cewa su hawasu ne su suna da hukunce-hukunce na musamman da tsare-tsaren da suke bi na musamman wa wa amsaluhu min sarih malam ya ce irin wannan kalma da irin wannan aiki da ire-irensa to kafirci ne a fili bittifaki ulama'il musulmina gaba ɗaya malaman musulmai sun haɗu akan cewa faɗan irin wannan kalma da aikata irin wannan aiki kafirci wa hadhihi masailu tahtamilu fil basti wa dhikri aqwali al-ulama'i fiha wa dalailha akthara mimma katabna fi hadha yace wannan qadiyar ta magana akan wato shirka da ake yi a bakin kabari da bayani akan abubuwan da malamai suka faɗa na hani akan haka da tsoratarwa da maganganu na fassarar hadisan da suka zo akan haka mala yace yana buƙatan ƙarin bayani da yawa da yawa da kawo maganganun malamai da kawo hujjojinsu fiye da abin da aka rubuta a cikin wannan ɗan takardar littafi wani tafin na agun shi dan takaitacce ne kuma kar manta an ka koma can farko a muqaddima dama ya faɗa cewa amsar tambaya ce da aka mishi akan hukunce hukuncen ziyarar kabari da abubuwan da suke da alaka da haka to wannan duk karatun da yake yanzu da yazo yana conclusion ɗin kuma yake cewa fa bayanin fa yafi karfin wanda aka yi anan akwai bukata a ƙara fara faɗaɗa shi ko mun gane kad katabna fi zalika fi ghairi hadha al-mawdi yace kuma ai na ma rubuta wani zance irin haka a wani wuri can daban mimma la yattasi'u lahu hadha al wanda wannan wurin ba zai isa a yi bayani kai haka ba yana ishara zuwa ga wasu maganganu da ya a wasu littattafai nashi wanda za mu ishara zuwa gare su insha Allah wa inna ma nabbahna huna ala ru'usil masail anan abinda muke yi kai muna tsakure ne muna fadan kanin labarai ne wa jinsid dala'il da kuma nau'o'in hujjojin wattambe ala maqasid shari'a da kuma fadakarwa zuwa ga manufar shari'a me yasa shari'a ta ce a wa kabari me yasa shari'a ta nuna kyamatarwa game da kwaikwayo da al'adun kafirai duk waɗannan saddu zari'a ne dan kar a kai ga shirka shi yake nufi da da shari'a nan Kuma fiha min ikhlasid Dini lillah da abin da ke cikin shari'ar na tsare addini don Allah a ayi ikhlasi wa ibadatihi wahdahu la sharikala la da abin da ke cikin shari'ar musulunci na bayani akan bautar Allah shi kaɗai, ba tare da samun shi abokin shirka ba wa man saddathu wa ma saddathu min adh-dhari'ati ila shirk da bayani akan katangar da shari'a ta bame ta ta rufe ta saboda shirka mun ji su a baya da yawa kaman hotuna kaman yawon ganin gari ƙoƙarin zuwa wuraren da aka ce asar ne na annabawa kamar watan mu'amalantar kafirai ta hanyar kwaikwayo da su kamar ainihin wato girmama su da ba su matsayi fiye da wanda shari'a ta ce a ba su na ɗan adam kamar ganin girman shehunnai da waliyai har a dinga biye musu ko biye ma su ta saba wa ƙaunar da Allah ya ce a musu duk waɗannan ya yi bayani da ire-iren su a baya a matsayin wato wasu kafa na barna da shari'a ta ce a tsame su kar a buɗe su saboda suna bayuwa zuwa ga shirka ya yi manganu sosai a baya akan wato koyi da kafirai tun akan al'adunsu addininsu tattalin arzikinsu har ma halishan da suke magana da shi mun ji magana kaka da suturarsu magana akan guje ma tafarki da al'adun mutanen karkara da jahilai da munafukai da fasikai duk wannan sabbin zari'a ne bayani akan tsoratarwa akan mu'amalanta hotuna saboda abin da ke cikinsu na bayuwa zuwa ga shirka da girmama wasu abubuwa kuma bayan Allah ya yi bayanai dalla-dalla duka akan waɗannan su ne yake ishara anan akan cewa shari'a ta yi ƙoƙarin toshe kafa wadda ta jawo zuwa ga shirka daqqahu wa jillahu kankani da babba shari'a ba ta yi wasa akan wani abu da zai kawo matsala akan tauhidi wani abin da zai kawo tasgaro akan ikhlasi ba sawa'u kankani ne ko babba yayi mana bayanai da dama akan su inda ku tunawa abubuwa da dama mun ta yin mamaki da ganin cewa mu ma kanmu ahlus sunna ko salafiya ko yan izala ko usarai za ka tara wasu muwa muna yi ba tare da mun tuna cewa suna da matsala ba misali bukukuwa ya mana karatu akan tsare-tsaren bukukuwa na arna da irin abubuwan da suka saɗaɗo daga cikin bukukuwan arna suka shiga cikin bukukuwan musulmai sawa'un bukukuwa na addini kaman idi kenan ko bukukuwa na al'ada kaman aure da makamantansu ko bukukuwa waɗanda suke na dole irin kamar janaza duk in kun tana jama'a ya ta kawo mana misalai wanda kuma mun gansu a waƙin rayuwarmu wanda har muka yi ta mamaki wasu cewa ashe yanzu ka zama ka zama ashe yanzu asalin shi kafirci ne ka zama ashe asalin shi al'adar kafirai ne alal misali nan ya tunawa kamar katin aure da ake yin nan invitation card ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda a yanzu wani layar fa'ula ha bahalan za a ga ai ba komai bane amma da ya dinga mana tracing ɗin asalinsu sai muka ji shi matsaloli ne wanda kuma kusan galibin mu muna cikinsu, su Allah ya tsare mu to wannan yana bayuwa ne zuwa ga ka'idar cewa shari'a ba ta wasa game da abin da ke da alaka da tauhidi da ikhlas saboda shi ba a so ya samu matsala kwata-kwata dan adam na iya samun matsala a cikin ibadarsa da mu'amalarsa da halayensa da ɗabi'ar rayuwarsa ko wani abu da yake gudanuwa na yau da kullum amma kar ya sake koyaya wannan matsala ta taɓa imaninsa da Allah ta taɓa tauhidinsa ta taɓa ikhlasinsa domin wannan nogo area ne don in ya mutu da tauhidi to in Allah ya so duk juya hali wata rana zai tsira amma idan tauhidi ya samu matsala to an samu matsala ta har abada kenan Allah ya tsare mu wannan su ne yake mana dan karo manta yanzu yana mana kaman samari ne yana concluding ne na abubuwan da ya ta faɗansu dalla-dalla ya ta sakin layi a kansu malam ya ce fa inna haza huwa asluddin wannan ka'idar ta tauhidi da ikhlasi da tsare kafofin barna da ƙoƙarin jaddada imani ko da yaushe ya ce shi ne asalin tushen addini wa haƙiƙatu dinin mursalina kuma shi ne asalin tushen addinin annabawa wa tauhidu rabbil alamin kuma shine asalin tushen tauhidi na Allah subhanahu wataala daga cikin tafan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya tsaya yayi bayani dalla dalla akan waɗannan mas'alolin akwai littafin al-ubudiyya wanda tsakanin da Allah ni da iya sani na ban san wani littafi a duniya wanda ya bayyana ka'idoji da tsarin yadda zaka bautar da kanka ga Allah irin wannan ba ni dai ban sani ba ban ce babu ba littafi ne wanda ke kankani bai fi rabin wannan ba yana daga cikin kuma syllabus din wannan makarantar tamu ta darar da salafiya dangane da karatukan da tattafan ibn taimiyya wanda kamar da yan uwa suka sani mala albani marigayi rahimahullah ya ɗauka shi alwashin iyakar rayuwarsa zai karanta da littafan ibn taimiyya da wasu littattafai da ya ambata bayan waɗannan to daga cikin a wato ci gaba da tsarin makarantar ne za a ci gaba da kanta da wannan littafai na ibn taimiyya har sai ran da aka gaba kantar da su gaba ɗaya in wani yayyayye ya mutu wani ma ya zo ya har iya mudu rayuwa insha Allah ma'ana mu ma za mu yi iyakar rayuwar mu wasu ma za su wasu ma za su haka da tamai ibn miya ba za a fasa karantar da su ba a wannan makaranta insha Allah saboda albarkar da ke cikin su da irin dimbin ilmomin da suke cikin Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mala albani da ya kafa wannan alkhairi Allah ya sa su duka a cikin rahamarsa kuma Allah ya sa mu cika da imani to littafin al-ubudiyya wanda a yanzu haka na sani cewa akwai malami a Kano shine Dr. Muhammad Sani Umar eh, Lemu, Lemo Hafizahullah yana karanta da littafin yana yana daukan shi kuma a kasat al akwai kuma wasu wurare ma wata ke da bamu sani ba za ka yi tare da ana karantar da shi alhamdulillah yanzu sahawa ta samu ta kaunar sunna da kantar tafan malaman sunna a shekarun baya idan ka ambaci ibn taymiya a Kano tsine mai albarka za a dinga yi sai an dinga zindima mai ashar saboda makiya da mahassada da yan bid'a wanda shi kuma dama ibn taymiya sunan shi kawai da kasan karara ne da ake da ke kaikai ma mutum idan ya taba da zaran ɗan bid'a ya ji an kya ibn taymiya sai ka ga jikin shi na rawa saboda wato abin nan ne eh, eh, tiya gas ne kiran sunan kawai kuma gane dan ya san no go area ne game da game wato tona asirin barnar su da suka yi Allah ya tsare mu haka jama'a mutane su nemi littafin al'ubudiyya su karanta na shekul islam ibn taimiyya wa kad ghalita man fi musammat tauhidi fawaifu min ahalin nazari wal kalami yace an samu wasu kungiyoyi daga cikin wanda suke dangantuwa zuwa ga annazar nazari sune wato yan kungiyoyin bid'o'i masu cewa a tsaya a aiki da hankali a yi tunani da makamantansu irin mu'tazila irin murji'a da ire-iren waɗannan ƙungiyoyi da aka sani suna da yawan bincike da nazari da sharhi su ake ce ahlun nazari wal kalam da yan ilmul kalam wa min ahalin iradati wal ibada da kuma waɗanda suke sufaye wanda suka fi damuwa da bauta da neman shiga a wurin Allah akwai wanda suka fi damuwa da karatu tanzir theoretical ko kuma wanda suka fi damuwa su sufaye ne masu bauta to dukkanin ɓangarorin sun samu tasgaro dangane da me ake nufi da tauhidi faƙallabu haƙiƙatan suka juya asalin tauhidi suka mai da shi upside down suka burkita shi suka mai da shi gaba a baya suka mai da shi baibai faɗa'ifatun zannat annat tauhida huwa nafiyus sifat mu'tazila kenan mun dai ji tauhidin annabawa shine ikhlas tsayanta Allah ga bauta da sunayensa da ayyukansa tsayanta Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajen biyayya kore hanyoyin shirka tsare kafofi da duk wani lungu da za a iya samun shirka su kuma da suka bai suka ce tauhidi a gunsu shine kore duk siffofi siffofin Allah waɗanda a irin tunaninsu in aka bar wa Allah wannan siffofin to Allah ya yi kama da mutane kenan Allah yana fushi Allah yana dariya Allah yana so Allah yana ki Allah yana gani da sauran su a'a kar a ce Allah yana da duk waɗannan abubuwan sai su yi nafiyu sifat wannan shi suke ce ma tauhid a cikin ɗaya daga cikin usul ɗinsu alhamsa isa ne suka ce at-tauhid a ciki akwai al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar akwai at-tauhid akwai kaza akwai kaza mun yi karatu a kansa a baya to da zaran sun ce at-tauhid abinda suke nufi da shi shine kore siffofin Allah wai a maida Allah ya zama yana da wata siffa wadda babu irin ta ga kowa koda a suna to haka ba zai yi ba sai ta hanyar kora gaba ɗaya siffofin sai zama in an ce sami'un sai su ce bila sam'in basirun bila basarin alimun bila ilimin, komai su kore gaba ɗaya to waɗannan su ne mu'tazila ke su ne ainihin wato ƴan ƙalaƙatu masu sanya hankali a gaba da nassi masu cewa duk wani nassi wanda ya saba wa irin gurɓataccen hankalinsu sai a yi watsi da shi a wannan zamanin sun fi kama da yun yan sanya hankali gaba su ne zaka ga suna da tababa game da aljanu game da irin ayyuka da aljanu ka iya yi na cuta da ɗan adam ko sanya mashi wasu wasi ko sanya masa damuwa suna da tababa game da sihiri da bokanci da tsafi suna da tababa game da hadisai da suke bayani akan alamomin tashin alkiyama wanda suke khawariqul ada sun saba ma neca dawa annabi Isa ya juju wa majuju dabbatul ardi fito rana daga yamma da makamantansu abin fito eh, rana daga yamma bayan ta faɗi ko da ire-iren su duk wanda ka yana musun ire-iren waɗannan to ko yana sane ko baya sane sunan shi mu'tazila jama'a da gwargwadon abin da ya dauka na wannan barnan da gwargwadon percentage na mu'tazilanci da ke tare da shi dan abin takeici saboda yadda ƙasashenmu suke wasu garuruwa ne na musamman mutane suna da wannan aƙidin amma su ma ba su san su mutazila ba ne su ma ba su sani ba da kan an zo an ce ai ku mutazila za su ce wallahi ƙarya ne kuma iya gaskiyarsu don ba su san su ba ne ko kun tuna cewa jama'a shekarun baya 'yan shi'a suna ƙareta su 'yan shi'a ne a lokacin a cikinsu akwai wanda da ikhlasi ya san shi ba dan shi'a ba amma kuma abin da yake faɗa da aikin da yake yi na 'yan shi'a ne shi kan shi iro ba zage nan da aka kama an yi lokacin da yake kuka yana Allah isa an ce mai dan shi'a kuma a lokacin yana yin ayyukan yan shi'a ta yi shi ta kiya yake amma jahilai wanda suke bin shi ta yi iyakar imaninsu ba san su ma yan shi'a ba ne to har a yanzu akwai irin haka akwai waɗanda ake cewa malamai in court wanda suke da ire-iren waɗannan mugayen aƙidin na mu'tazila wallahi wasu su ba san su ma mu'tazila ba ne ba su san sun zila ba ne ko mun gane to da haka ka ji suna musu in an ce musu zila eh suna yin musu ne a bisa ai iyakar abin da suka sani kenan zalika mablaghuhum min al-ilm ba su san aqidun mu'tazila ba amma sun ɗauko su sun yayi ko su sun jibga wa kansu a ina suka karanto su a cikin bola ta karanta karantun su kasa akwai malamai na bola inda ka san sabon mahaukata ko a cikin bola suke zuwa su kwaso su bola na ita ce littattafan waɗannan mutane irin su jamaluddin afghani irin su sa'idu hawa irin su sayyid qutub muhammad qutub irin su ainihin wato ahmad amin da ire-irensu ga sunan littafai na misrawa da mutanen suriya da irakawa su ne suka yi ta karantawa su kuma waɗannan batattun da waɗannan da ake cewa aqlaniyun ko kuma wato asariyun malamai na yanzu ɗinan da ake ganin su mufakkirun intellectual su kuma galibin su ɗaliban turawa ne turawa ne suka da su a ingila da faransa da jamus da holanda da amerika can suka je suka yi digiri da digirgiri da sauransu aka fesa musu muguwar guba wadda wai turawa batattu orientalist wai su ne masana a musulunci musu suka koya wa 'ya'yan musulmai musulunci 'ya'yan musulman nan kuma sun tafi kasashen turawan nan ba su da aƙida mai kyau ba su da tunani mai kyau matasa ne 'yan shekaru ashirin da wani abu da makamantansu da haka da suka je kuma turawa sun burge su turawa sun ci gaba turawa sun sa duniya a gaba ta yi kyau da haka sai komai na turawa ya burge su sai suka kwaso gaba ɗaya da nufin za su zo su kawo shi ƙasarsu da suka zo suka kawo shi a cakuɗa gaskiya da ƙarya yadda ka gani irin 'yan siyasa waɗannan suna duk abin da suka gani a gun turawa sai su dauko su kawo mana da mai kyau da mara kyau to haka waɗannan ɗalibai daga misira musamman suka je aka shayar da su wannan guba a ƙasashen turawa suka zo suka fassare ta cikin larabci suka yayata ta a ƙasashen musulmai ƙasar misira shekara sittin saba'in baya an yi duk wannan rigingimin da ake a ƙasar nan da ragowar malaman ahlus sunna da waɗannan batattun to shine kuma yanzu jikokin waɗancan batattun ne suke kawo waɗannan barna a Najeriya sai ga ana wannan rigingimin duk abin da zaka ji wani ya faɗa a nan Kaduna ko Kano ko Sokoto irin wannan maganganun ka je ka same su a littattafan nan harfan bi harfin a littattafan su Sa'idu Hawa littattafan su Ahmad Amin littattafan su Sayyid Qutb da makamantansu harfan bi harfin game da cewa Annabi Isa ba zai dawo ba sihiri karya ne babu wani abu bokanci babu wani abu maita wallahi zaka shi harfan bi harfin abinda zai saka gaskata cewa lalle daga nan suka ɗebo musamman kuma tunda tarihi ya tabbatar da sun taɓa yin karatu a ƙasashen kuma za ka ji suna yi suna yaba ma ire-iren wannan mutanen suna yaba ma irin tafarkinsu suna sukar malaman sunna malaman hadisi yadda waɗancan suke sukar malaman sunna malaman hadisi babu wata malikiya da ake karewa ƙarya ne ɗariƙa ce ba mazhabin malikiya ba ne kuma gane jama'a da kyau to irin wannan su ne mu'tazila 'yan tauhidi na nafi sifat amma za ka ga wasunsu saboda sun samu kansu a cikin rudani za ka ga ba komai ne suke iya fitowa da shi fili su fada ba sai a hankali a hankali iya abin da suka karanta ko kuma iya abin da suka ga cewa audience ɗinsu za su iya containing shi za su fada ana nan ana nan za ka ji kuma sun ƙara faɗan wani za ka ji kuma sun ƙara faɗan wani ba da haka zazzaki ya fara ba zaki ai ba rana guda ya dinga faɗan irin waɗannan ta'anniti da yawa sahabbai ba kaɗan kaɗan yake yi yana yi yana yi haka lokacin da baya jin tsoron faɗan komai zai faɗa kasar ya ɗauka a yaɗa baya wala ya kafa uku ba to haka su ma suke yi ma tafarki ne iri ɗaya da yan bida akan shi suke kar kuma wani ɗan bida ya burge ka jama'a dan ka je na suka wani ɗan bida ka ya burge ka dan kamar yan siyasa ne kada jam'iyya A ta burge ka ko dan tana sukan jam'iyya B dukansu iri ɗaya ne zaka ji wani dan mu'tazila yana sukan dan shi'a kuka ji dan dariƙa yana mayarwa da dan ɗaya dariƙar martani ka ji shi kamar ma'alus sunna a ranar yana ɗauka wai yau shine ma wakilin sunna ku to kai burge ka dan wannan dama haka suke a cikin wannan rudanin kamar da ibnu abbas ya fasara fadan Allah tajma rahmatin min rabbika linta lahum walau kunta fadlan ba wannan ba cewa walidhalika khalaqahum walidhalika khalaqahum dan haka Allah ya halicci mutane ah, dan sun su zama musulmai suna tare akan wala yazallu mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wata mar kalmar kalimatu rabbika ko to ah, cewa wala yazallu mukhtalifina kafirai isu isu ba za su gushe ba suna sabani sannan kafirai a bangare guda ba za su gushe ba suna sabani da musulmai illa man rahima rabbuk wanda kawai ba su sabani ba sune musulmai na kwarai za su zama tsintsiya madaurin ki daya wali zalika khalaqahu dan haka Allah ya halicci kafirai dan su dinga sabani isu isu dan Allah ya yi mummunin rahama su zama tsintsiya madaurin ki daya halicci su haka ibnu abbas ya fasara to haka haka yan bidaya suke da batattu zaka ji suna jifan junan su ana nan sai ka ji wata rana kuma sun yi haduwa ta duka sanda za a soki asalin musulunci za a haɗu ranar sai a yi juna alliance kowa ya kau da kai akan barna ɗaya amma ahalu suna fa ko da an ce za a haɗu da wasu 'yan bid'a a wani abu za ka ga haɗuwar ba ta yiwa so da bai yiwa a zuba kalanzir da nono kindirmo a cikin ƙwarya ɗaya a ce zona lafiya bai yiwa dole kowane zai separatin wurin shi daban ko kuma duk a lalace da in ka ga ahlus sunna sun haɗe da wasu 'yan bid'a to sai dai ahlus sunna ne suka lalace sai dai in su lalace sannan za su yaɗu da yan bid'a ma'ana abin da suka sani suka yi iman da shi su kau da kai don wata manufa ta duniya amma in dai gaskiya za a yi ba zai haɗu ba amma su ko suna iya haɗuwa isu isu su yi wa kansu wato ƙa'idojin haɗuwa kuma su haɗu a kai saboda akan ɓarna ne tana da inda take haɗuwa tana kuma da inda take bayyana kanta Allah ya tsare mu yace wa'asbatu asbatu bal nafiyul asma'il husna aida suka kore gaba ɗaya sunayen Allah kyawawa wa sammu fusahu mu'tazila suka sawa kansu suna ahlul tauhid haka suke cewa kansu wa asbatu zatan mujarradatan an sifat suka tabbatar wa da Allah zati wanda yake zatin ya tsiraitu daga duk wata siffa aw wujudan mutlaqan bi shart itlaq ko kuma abinda suke cewa wujudun ne mutlaqun wato wani samamman zati ne wanda yake sakakke bai da wata siffa bi sharti al-itlaq da sharadin cewa ya zama a sake din nan kada a mushi kaidi da wata siffa wannan irin yaran su ne na mu'tazila musahadin su ne wa qad ulima malam yace kuma an sani bi sarihil ma'qulil mutabiqi li sahihil manqul ta hanyar wato hankali lafiyayye wanda ya dace da nassi ingantacce don dama hankali lafiyayye shine ke dacewa ya gane nassi mai inganci to ta hanyar nassi mai inganci da hankali lafiyayye an san cewa anna zalika la yakunu illa fil azhar a ce ga wani jauhari ko wani wujudu wanda bai da wata siffa gaba daya to wannan abu ne da ke cikin wahami kawai bai da hakika babu wani abu da zaka iya tunawa wanda bai da wata siffa la fil ayani amma ba za a iya cewa gashi a ainihin wato a aikata ga wani abu wanda ba yi da wata sifa ba babu wa za mu anna isbatu sifati yastalzimu ma sammahu tarkiban suka ce ai in aka tabbatar da siffofi to za a samu tarkib za a samu jiki kenan dan bai yiwa a ce ga hannu ga fuska ga kafa ga kaza sai in akwai jikin da yake hada da waɗannan abubuwan su kuma sai suka ce inda aka samu jiki to Allah ya zama irin mutane kenan to ai kuma ya ce laysa misli shau wannan ma yaran su ne tarkib da suke cewa formation game da jikin mu yake tarkibi ne na ainihin wato kwayoyin halitta ko to sai suka ce zai zama Allah ma tarkibi ne irin mutane kenan ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira wa dhannu anna al-aqla yunfi suka ce kuma su a wurin su hankali yana kore yiwuwar samuwar tarkibi wanda za a ce ne mahalici kama kad kashafna asrarahum wa bayyana farta jahli malam ya ce wanda wannan matsalar ma mun tsaya mun musu tonan sirili mun bayyana tsabaragen jahilcin da suke fama da shi wama adallahum min al-alfaz al-mujmala al-mushtaraka fi ghairi hadha al-mawdi da bayani akan irin lafuzza waɗanda suka batar da su da irin kalmomin da suka biye ma da fassarar da suka ɗaukan su kansu wadda ta halaka su ya ce ba ana aka yi wannan bayanin wannan kuma sai ka koma tadmuriya ita ce ita ce wato farfajiya tadmuriya shine littafi farfajiya wanda ibn taymiya ya tsaya ya tattauna wannan matsala ar-risalatu tadmuriya haka ake karantawa tadmuriya kaka ce ta dammuriya tadmuriya ne dan nisba ne ila ila baldatu tadmur sunan gari ne daga inda aka aika mishi da tambaya a nan ne an yi mai ibn taimiyya tambaya akan yaya za a yi a mai da martani ga masu nafi istifat yaya za a yi a warware shubuhohinsu shine ne zauna ya rubuta wannan tafi shi ma juz'i guda risalatu tadmuriya wanda shi ma insha Allah yana kan layi a karatutukan wannan makaranta ta mai albarka ainihin wato tsara da salafiya to can ka kuma nan kuma sai ka ga bayani dalla dalla za ga ibn taymiya kuma a can da wani sabon ilimi wato waɗannan malamai ne jama'a waɗanda Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su ne kawai don su yi waɗannan ayyuka haka zaka ga ya sa albarka a cikin alƙalumansu da rayuwarsu ya kuma sanya ainihin wato albarka a cikin tsare ayyukan har aka gaji su tsawon shekaru ɗaruruwan shekaru haka wanda duk ya san abin da yake yi a cikin neman ilimi na tauhidi zaka ga baya wasa da nazarta da karantawa da yin bincike a cikin littafin ibn timiya da ibn al-qayyim da ire-iren waɗannan malamai waɗanda suke wato malamai ne wanda suke kwamandoji na kare sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi da kare tauhidin Allah Allah saka musu alkhairi sai ya ce to wannan bangare na farko kenan daga cikin wanda suka kuskure ma'anar tauhidi sai bangare na biyu wa qa'ifatun zannu anna tauhida laysa illa al-iqrar bi rububiya rububiyya sai kuma murji'a su kuma suka ce a ai tauhidi ba komai bane shine kawai ka tabbatar da cewa Allah shine ubangiji wa anna Allah khaliqu kulli shay'in ka tabbatar da cewa Allah shi ya halicci komai wa huwa allazi yusammunahu tauhidul af'al suka ce tauhidin wajen ayyukan Allah babu wanda ya taya shi shi kadai yayi murji'a kenan da haka sai su ce in dai kana da wannan tauhidin babu komai daga cikin wanda suka bata ta wannan bangare akwai murji'a kuma akwai mafi yawan falasifa waɗanda suke wato sun yadda cewa akwai mahalicci amma ba su yadda a codifying a ce bauta sai kaza ba duk abin da za ka yi don nuna girmamawa Allah su abun su bauta ne hatta wannan surutan da suke na farsafa a matsayin ibada suka ɗauke shi sannan baya ga su akwai sufaye su ma shiga cikin wannan rankiya wanda suke ganin in dai ka yadda Allah ne ya halitta to ba komai duk abin da kai ma ai a cikin aikin Allah ne in ma ka sha giya za su ce Allah ne in ma ka yi zina Allah ne in ma ka yi sallah Allah ne Allah ne ya ja masallaci Allah ne ya ja mumini zuwa masallaci Allah ne ya ja kafirai zuwa coci Allah ne ya ja fasikai zuwa shan giya da ka duka aikin Allah suke komai Allah ne wannan yana daga cikin aƙidar wasu daga cikin sufaye asalin 'yan ɗariƙa wannan kun tuna mala yana cewa ba su da yawa a ƙasar nan ta Najeriya ba su fi kirge da yatsu ba kun tuna wannan karatun ku irin 'yan ɗariƙa da suka kai ga wannan ɗariƙancin to 'yan kaɗan ne eh, ‘yan kaɗan ne mafi yawansu waɗannan da ake cewa ɗariƙa masu yin maulidi jahilai ne kawai zama an cuce su ne kawai aka shigar da su tafarki na ɓata amma suna da asalin tauhidinsu kamata ya a musu wa'azi a dawo da su kan kan hanya kan tafarki su daina biyan ma waɗannan shaɗanin shehunan Allah ya tsire mu wa min ahalil kalami yace daga cikin ‘yan alkalamu kuma ahalul kalam man atala nazarahu fi taqriri hada tauhid akwai wanda ya kai ya kai matuƙa yana ta kokarin sai yayi bayani akan tabbatar da cewa tauhidin rububiya kaɗai ake bukata ma bi dalili annal ishraka yujibu naqsil qudrati wa fawatil kamal cewa idan kace wani abu da wani ke yi shirka ne to kana nuni zuwa ga cewa a ƙudurar da Allah yake da ita da kuma cika ƙarfinsa ta kubuce masa sai su ce saboda yadda Allah yake ƙin shirka ba zai bari a shirka ba ba zai taɓa yiwa a shirka ba in ko hau wannan abin da ake yi shirka ne to an fi ƙarfin Allah ne ake yi to Allah bai da ƙaddara ke sai ce to ba haka ba ne don haka a ce kawai shi ma tauhidi ma'ana yadda Allah yake kyamar shirka da a ce bautar cross da ake yi a coci da cewa da ake yi Isa ɗan Allah ne da zuwa kabari da ake ana fasikanci da shirka da maguzanci da a ce waɗannan abubuwan shirka ne da gaske da Allah ya dargaje duk wanda suka yi amma tun daga Allah ya bari waɗannan abubuwan suna gudana sai su ce to yarda cewa dukkan su waɗannan abubuwan su ma ibada ce da Allah yake su amma kun ji yanda shedan ya juya musu tunani ko sai su ce wastiklalu kullu min alfa'ilina bil maf'uli mahalu sai kuma samuwar kowane ainihin alfa'il mai aiki bil maf'uli da abin da yake aikatawa ya samu istiklali da shi muhallin bai yiwa a ce wani na aikata wani aiki yana da ‘yancin aikatawa ba tare da yarda Allah ba suka ce wannan ba zai yiwa wa in ma bi ghairi zalika min dalail ko kuma su kawo sojoji can daban na irin hankalinsu gurɓatacce waɗanda ba wannan hujojin ba ويظن أنه بذلك قرر, توكي... قرر الوحدانية كما يدنغ زتنشوا إذن يفأوا أنه يتبت ينتك الله وأثبت أنه لا إله إلا هو كما كان يتبت يتشوا باب أبن بوتا واسي الله سيسجو يفسر يتشوا لا إله باب وانا أبدك أنا بوتاوا إلا هو سيكسن تشيوا أنا أبن شيني الله وأن الإلهية hiyal qudratu ala Su ce ai asalin siffar Allah da ya kadaita da ita ita ce ƙarfin da Allah yake da shi na iya yin halitta aw nahu zalika ko wani abu makamancin wannan fa idza annahu la ya ala al-ikhtira'i illa Allah yace in sai ce in ya tabbata cewa babu wanda zai iya halitta wani abu sai Allah wa annahu la sharika lahu fil kuma babu wani wanda ke tarayya da Allah wajen yin halitta kana haza ma'ana kauli na suke to wannan shine ma'anar fadin mu da muke cewa la ilaha illallah ai la khaliqa illallah walam ya'lam shi wannan bai san cewa annan mushrikil arab kanu muqirrina bi hada tauhid cewa mushrikan larabawa waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da su a cikin kasar makka suna raye su ma sun yarda da cewa Allah shine mahalicci kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa la in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah ta zaka tambaye su waye halitta sama da ƙasa wane ne yake tafiyar da farin wata da rana za su ce maka Allah ne wa qala ta'ala kuma Allah yace qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamu kace da su ƙasa da abin da ke cikin ta nawaye in kun sani sai yaquluna lillah za su ce maka na Allah ne Kul afala tadhakkaru kace musu to ku ba ku faɗa kuwa ne ayoyi ne masu tsayi ainihin da gana a cikin sutin mu'minu wa qala ta'ala Allah yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da dama daga cikin su ba sa imani da Allah face sun hada da shirka qala ibn abbas wa ghayruhu ibn abbas da wani sa suka ce ma'ana wannan ayan tas'aluhum in ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wa ya hadda sama da kasa fa yaquluna Allah su ce Allah ne wa hum ma'a dhalika ya'buduna ghayrahu amma kuma suna bauta wa waninsa shine ma'anan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi da dama daga cikin su ba sa yin cikakken imani da Allah illa wa hum mushrikuna sai sun hada da shirka sun yi imani da cewa Allah shi ya halitta amma kuma a wajen bauta suna bauta wa waninsa da tunanin waninsa din nan zai kusantar da su zuwa ga Allah wa hadha at huwa min al wajib malam yace gaskiya ne tauhidul rububiyya yana daga cikin tauhidin da dole sai kana da shi zaka tsira walakin la yahsulu bihi alwajib sai dai abinda ake nema daga gare ka bai cika ba in kayi rububiya kadai akwai saura wala yakhlusu bi mujarradihi an al-ishraki kuma ba za ka tsira daga shirka kadai dan ka tauhidin rububiya ba allazi huwa akbarul kaba'ir wanda shirka ita ce ah, laifi mafi girma idan ka tauhidul ba baka tsaya daga shirka ba allazi la yaghfiruhu Allah wanda kuma shirka Allah baya gafartawa in an mutu ana yin ta balla budda an yakhlusa lillahi din dole ne ka tsarkake wa Allah bauta fala ya abudu illa iyyahu ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah fa yakunu dinuhu lillah sai zama addinin ka na Allah ne ka game da halitta cewa Allah ne sannan kuma wajen kai kuma aikin da za ka yi ma Allah da halice ka shi ma shi kadai za ka mushi wal ilahu lafazin al ilah huwa al ma'aluhu allazi ta'alahu al qulub shine ma'alu abin nufata allazi ta'alahu al qulub wanda zukata suke nufatan shi da bukatu wa kaunuhu yastahiqul ilahiyya kasancewa Allah yana da cancantar abauta masa mustalzimun li kamali wannan yana samar da siffofinsa na cikarsa mahalci fala yastahiqu an kuna ma'budan mahbuban li zatihi illa huwa babu wani abu da ya halasta a kaunace shi a bauta mishi dan shi kansa sai Allah wa huwa amalun la yuradu bihi wajhuhu wa huwa amalun la yuradu bihi wajhuhu fa huwa batil wa kullu amalin la yuradu bihi wajhuhu fa huwa batil duk wani aikin da kai koda wanda Allah ya ce ayi ne sai zama ba dan Allah kai ba ya zama barna wa ibadatun wa ibadatu ghairihi wa hubbu ghairihi yujibu fasad bauta wa wani Allah ko kaunar wani Allah zai jawo maka barna ba kankanuwa ba kama ƙala ta'ala law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce a cikin sama da ƙasa akwai wani ubangiji abin bauta ba Allah ba da sama da ƙasa sun lalace da sun ɓarnaci waƙad basatun kalama ala hada fi ghairi hada al-mawdi yace shi ma wannan zancen mun tsaya mun tantance bayani akan shi a wani waje inda ba nan ba a cikin majmul fatawa mujalladi na daya malai ci gaba da cewa a wa bayyana anna hadhihi al-ayata laysa al-maqsud biha ma yaquluhu man yaquluhu min ahli al-kalami ko muka bayyana cewa wannan aya abinda ake nufi da ita ba abinda 'yan ahalul kalami suke faɗa ba min zikiri dalilin tamanu'i addal ala wahdaniyatin rabbi ta'ala ta bangaren da suke faɗan dalili na rashin yiwuwar abinda ke hana yiwuwar a samu fiye da a samu wani Allah a irin nasu lissafin wato dalilu tamanu'i addalu ala wahadaniyatin rabbi ta'ala dalilin wato a ce da kaza zai yi to da ya zama kaza tun da kaza da yiwuwa nuna kenan akwai kaza wannan sama da ƙasa da ganta bai wa a ce ita samar da kanta to tun da bai wa a ce ita samar da kanta dole akwai wanda ya samar da ita shine irin wannan dalilan at-tamanu da suke ambata to ba irin wannan dalilin ba ya barnatar da irin wannan dalilan wanda su agunsu da wannan dalilin suke cewa akwai Allah fa inna tamanu'a yamna al maf'ul domin a irin wannan tsarin nasu za su kai samar da yanayi na ya zama babu wani abun bauta babu babu bayi la yujibu fasaduhu ba'ada wujudi wato ba wai samar da barnatuwar sama da ƙasa bayan samuwar wato bayan da Allah subhanahu wataala ya samar da sama da ƙasa inda a ce ba shi kadai ne Allah mahalicci ba abinda aya take nufi da sun yi tarayya da wani a wajen halitta da ran da Allah yake so ya wani abu sai ɗayan Allah ya ce ba shi za a yi ruwan sama ko rana ko zuffa ko makamanci haka shine ma'anar lauka na fi ma alihatan illallah la fasadata kamar wancan ah, darballahu masalan rajulan lirajulin saliman wato mutumin da yake yana da bawa shi kaɗai mallake shi da kuma ɗayan wanda yake da shuraka sha sun, ko abokan tarayya akan mallakarsa shi bawan ya zama suna da jayayya da junansu kaga za a yi ta rikici kenan a wannan bangaren wancan kuma za a samu zaman lafiya kaga wannan misalin mai tauhidi ne da misalin wanda yake mushiriki. wanda ya raba hankalin shi tsakanin bauta Allah da bauta wani to haka anan ma da a ce Allah subhanahu wata'ala ya nemi taimakon wani wajen halittar sama da ƙasa idan yana cikin gudanar da su wancan da yake da ta cewa a wajen halittar da shi ma sai ya ce to shi kuma ga yadda yake so ai, bai yadda ai ruwa a waje kaza ba ko bai yadda ai zafi a waje kaza ba ko bai yadda wane mutu yau ba kaga za a samu fasad ba za a samu cikakkiyar wato lahi da take gudana game da waɗannan abubuwa na cikin rayuwarmu rayuwa da mutuwa zafi sanyi fitowar rana da faɗuwata da sauransu ba shi ne asalin ma'ana aya amma su sai suka yi ta wato ya ƙwanƙwana magana har su juya ta har ya zama kamar magana ta zama ta koma zero kawai ta zama kawai ba ta da wani ma'ana ya ce wa zalika uh, يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفائلات yace wannan shi suke ambata a wajen bayani akan sabubba da farkon faruwar abubuwa abinda suke ce ma illa ta faruwar ayyuka wasani na biyun kuma yuzkaru fil hukumi wan nihayati allati tuzkaru fil ilal allati hiya al ana ambatan shi ne game da hukunce hukunce na ƙarke waɗanda su ne manufa su ne ƙarke kama fi ƙaulihi kamar da Allah ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sta'in. al-ghayata gayatar maqsuda ala al musila sai Allah ya gabatar da asalin manufa akan hanyar zuwa ga manufa iyaka na abudu. asalin manufar da Allah ya halitta ita ce dan bauta wa iyaka nasta'in zuwa gare ka kuma muke neman agaji ma'ana muna neman ka taimake mu bauta maka ɗin ka sa mu akan tafarki ka ba mu wajen bauta maka amma sai aka gabatar da bauta akan taufiƙi din wanda kuma shi taufiƙin da Allah zai ba mutane shine zai kai su zuwa ga bautar to gabatar da raya kenan akan ainihin wato a tariqul musala ilaiha kama kad basata busita si gairi hadal yace kamar yadda na tsaya kuma na ƙara yin bayani akan wannan shi ma a wani wuri daban a cikin majmul fatawa mujalladi na goma sha hudu Allah ya gafarta ma ibn taymiya malam ya ci gaba da cewa ma inna qa'ifatan min mimman kallama fi ta at tauhidi ala tariqi ahli tasawuf akwai kuma waɗanda suka yi magana akan tauhidi da ƙoƙarin tabbatar da shi a bisa tafarkin sufaye zanna anna tauhidar rububiyyati huwa al-ghayat ya ce suka zata cewa tauhidul rububiya huwa al gayatu shine makwara wal fana'u huwa nihaya mutum ya narke a cikin rububiya ya da cewa Allah ne ke yin komai komai na Allah ne to wannan idan mutum ya narke yayi fana'i suka ce shine ya kai matuƙa kenan wa annahu idza shahida zalika cewa idan ya yaƙinanci haka ya shaida haka a zuciyarsa saqata anhu istihsanul hasan ya faɗi akan shi ganin kyan abu mai kyau ba sai ya ga kyan tauhidi da kyan sallah da sadaka da biyayya iyaye da kyan faɗan gaskiya da kyan sauran abubuwa masu kyau da Allah ya ce suna da kyau kuma bai ce suna da kyau ba wastiqbahil qabih ya faɗi a kan shi kuma ganin munin mummuna ganin munin shirka da ƙarya da shan giya da sabawa iyaye da cin riba da cin amana da zina da fasikanci da shan giya da ƙarya da duk wani tambaye a wurin shi zai waye gari ya zama cewa ba mummuna abu bane kyakkyawan ma ba kyakkyawa bane da haka zai iya barin kyakkyawan baya jin cewa yayi sabo zai iya aikata mummunan ko baya ganin cewa yayi barna dan duk a wurin shi duka ɗaya ne sai zama kamar yaro karami wanda zai bambance abinci daga ƙasa duka in ya ɗauka baki zai sa wani ma kashi ma idan ya ɗauko bakin shi zai kai kaga baya iya istihsanul hasan ko istiqbahul qabih ko mun gane idan suka kai ga abin da suke ce mawusuli inda suke ta kirakin ba ruwan shi zai ce ai shi baya bin irin shari'a ku da ka zai iya zuwa teburin mai shayi ya sha ya ƙoshi ya ce ba zai biya ba kuma ya ce wannan ƙin biyan ba zalunci ba zai iya a riƙe mishi akuya ko dabba ya sadu da ita zai iya auren muharrama shi zai iya wuce aure adadin hudu zai iya kisan kai ya ce kuma duk daidai ne duk wannan da za ka je kan tattafin wannan sha'arani za ka ji da kubra na sha'arani ya ta kawo ire-iren wannan farusa da sunan kuma wani taka ce Allah ya tsare mu fa'ala bihim al'amru ila tsirin amri wan nahyi sai al'amarin ya kai su zuwa ga barnatar da umarni da hani da Allah ya cewa ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza Walwa'ad wa'd suka ɓarnatar da alƙawarin da Allah ya yi na sakamakon alkhairi ga wanda suka aikata alkhairi da alƙawarin da Allah ya yi na kashedi na azaba ga wanda suka yi mummunan aiki walam eh, yufarriqu baina mashi'atin shamila ba su iya rarrabewa tsakanin mashi'ar Allah mashi'a ta irada ta kauniya wacce take ta gama komai da jami'il makhluqat ta game gaba ɗaya halittu ba wa baina mahabbatihi wa ridahu da kuma cewa mashi'a kauna da yarda da Allah ya keɓance ta ga da'a wa baina kalimatihi al da kuma kalmomin Allah na gudanarwa allati la yujawizuha barrun wala fajirun wanda mai biyayya ko fasiki bai iya tsallake waɗannan kalmomi game da numfashin shi da tashin shi da faduwarsa da haihuwarsa da mutuwarsa da taufikin yin bauta da khazlan ko ko ko ainihin wato uh, rushid duk abin da zai samu wani to Allah ya yarda ya same shi ta hanyar mashi'a kauniya to shine abubuwan suke faruwa amma kuma Allah ya sa ka'idoji na irada ya sa ka'idoji na tamyizi ya sa ka'idoji na inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ya saka ƙa'idoji na iyakoki a yi kaza kar a yi kaza ya aiko annabawa sannan yana yarda da ayyuka na alkhairi yana ba da sakamako a kansu yana kin ayyuka na ainihin sharri da ɓarna yana yin sakamako ko ya gafara a kansu to duk sai suka barnatar da wannan babu ruwansu li shimulin ƙadari li kulli makhluqin saboda kaddara Allah ta game komai wa kalimatu diniyat suka kasa bambance tsakanin kudura wata take kauniya da kuma ƙudura shari'iyya ko mashi'a kauniya da mashi'a ainihin diniya mashi'a kauniya ita ce Allah ya tsara kullun rana ta fito ta faɗi kuma a cikin fitowa da faɗuwar ranar nan Allah ya tsara wane da su wane za su yi aikin alkhairi wane da wane da wane za su yi aikin sharri wane da wane da wane za su takuɗa shari da alkhairi khalatu amalan sarihan wa akhara sayya wane zai mutu za a haifi wane wane zai arziki wane zai talauci duk waɗannan suna cikin mashi'a ƙadariya ne ta ƙaddarar da Allah ya tsara ɓangaren addini kuma sai Allah ya tsara mashi'a ta ainihin wato diniya sai aiko annabawa suka mutane bayani ku yi kaza ku bar kaza kar ku yi kaza ku yi kaza in kun yi kaza ga sakamako kuma Allah ya kimsa mutane hankali da mashi'a da take yawo ƙarƙashin mashi'ar Allah Allah ya kimsa musu zaɓi na yi ko bari Allah ya kimsa musu abubuwa da dama waɗanda za su tsare su daga yin ɓarna. ya ba su mafuta idan sun yi ɓarna ta tuba da nadama da istighfari da falalarsa ya ba su kuma ainihin wato zaɓi ikhtiyar wanda Allah ya ba ɗan adam sai suke yin abu gwargwadon ikhtiyarinsu wanda ikhtiyarin nan nasu kuma yana gudana ne ga baki ɗayansa ƙarƙashin mashi'ar Allah da abin da Allah ya tsara musu tun asali karkashin wa kullum muyassar lima khuliqala da sai suka barnatar da wannan bangaren kawai suka dauki wancan din na farko na kaddara allati ikhtassa bi muwafaqatiha anbiya'uhu wa uhu wanda wannan kalma ta addini Allah ya kebance annabawansa da sauran waɗanda ya jibinta su suke samun rabautuwa da ita Allah ka samu cikin su fal abdu ma'a ashhudihi rububiyyatil Amma ash-shamila lil mu'min wal shi bawa tare da cewa ya shaida rububiyar Allah wadda take ta game ko ina ta game mumini da kafiri wal barr wal fajir ta game na kirki da na banza alaihi an yushhida an yashhada uluhiyatahu wajibi ne kuma ya shaida cewa Allah shine abun bauta allati ikhtassa biha ibadahu almu'minin bautar da Allah ya keɓance bayan shi mu'mine ne suke masa allazina abaduhu wanda suke wa Allah wa ata'uhu suke wa Allah biyayya wa ata'uhu amrahu suke bin umarnin Allah wattaba'u rusula suka bi manzannin Allah qala ta'ala Allah yace am naj'alu allazina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al muttaqina kal fujjar yanzu nan Ku kuna tsammanin ne mu dauki waɗanda suka aikata ayyuka na ƙwarai mu daidaita su da masu barna a bayan ƙasa ko mu sanya masu jin tsoron Allah kamar fajirai ba zai yiwu ba shi ne kawai amsar ba za ta yiwu haka ba uh, uh, uh, wala ya sayi khabisu wala tsayi ba za a daidaita tsakanin mara kyau da mai kyau ba ba za su yi ɗaya ba wa ta'ala kuma Allah ya ce am hasiban ladina sarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa sa'a ma yahkum Allah ce, shin waɗanda suka ijtarahu sayyi'at ay iqtarafu waɗanda suka aikata barna muga munanan ayyuka an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati musanya su kasance kamar waɗanda suka aikata aiki na ƙwarai kuma suka yi imani sawa'an su zama iri ɗaya daidai wa daida wajen tsarkin zuciyarsu da nagartarsu da ma wato salama da suke samu da kuma makomarsu mahayahum wa mamatuhum ya zama rayuwarsu iri ɗaya da mutuwarsu ba zai yiwu ba domin wanda ya kau da kai daga Allah yana da ma'isha tanjanka shi zai samu kuncin rayuwa tukuna tun farko kaga mahayahu ba zai ɗaya da mahaya man amila salihati tun farko rayuwar shi da haka wancan yana cikin wani kunci da damuwa da rashin kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa sannan yana cikin asara da tambele da lalacewa yayin da shi kuma wanda yake cikin imani da jin daɗi da wadatar zuci da kuma samun ɗauka da falala da Allah yake bashi sannan umamatuhum da kuma wajen rasuwarsu da mutuwarsu da makomarsu ba za su yi ɗaya ba domin mutuwa ta mumini daban da ta kafiri tun daga kan alamun da za a gani da irin yadda mala'iku suke mu'amalanta su wajen fitar ran ya bambanta kamar yadda aka sani ko haka kuma makomar rayuwarsu ta bambanta kaga ba su zama iri ɗaya ba kenan Allah ya ce sa'a ma yahkumun tir da irin wannan mugun tunani da suke so su hukunci da shi wa qala ta'ala Allah ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun so kuke mu sanya mu dauki musulmai kamar mujrimai su zama iri ɗaya? me ya same ku ne yaya kuke yin hukunci na zalunci da ayoyi ire-iren waɗannan wanda suke nuna cewa lalle akwai bambanci tsakanin mutanen kirki da na banza wa mallam yufarriq baina awliya illahi wa ada'i wanda duk bai iya bambance tsakanin waliyan Allah da abokan gabar Allah ba wa baina ma amara bihi wa ahabbahu bai iya bambance abinda Allah yayi umarni da shi kuma Allah ya so abun ba min al-imani na daga imani wal a'malu saliha da ayyuka nagari wa ma karihahu da abinda Allah yake ki wa naha anhu abinda Allah yayi hani wa abghadahu Allah ya kiyamaci wannan abu min al kufri wal fusuqi wal isyan na kafirci da fasikanci da saban Allah ma'a shumuli qudratihi kuma da tabbata cewa Allah yana da kaddara gamammiya wa mashi'ati da mashi'a gamammiya wa khalqihi li kulli shay'in da kuma tabbatar da cewa Allah shi ya dace komai wa illa in mutum bai haka ba wa qati dinil na. to sai dai zama addinin mushrikai yake don da zai ce da da yan coci da mutanen masallaci da ɗaya ne kaga shine bai bambanci tsakanin ullahi da da ullahi ba wanda zai ce da sallah a tare ai sallah da taruwa a shagiya da ɗaya ne bai bambance ma ahabbahu Allah ma abghadahu ba duk wanda zai ce da ainihin wato aure da zina duk ɗaya ne kaga bai bambanta abin da Allah ya halasta da wanda ya haramta ba ko kuma bai bambanta tsakanin matsayin salihan bayi a wurin Allah da matsayin waɗanda suke fajirai ba da matsayin muminai da matsayin kafirai ba yana ganin wai duk ɗaya ne su suna ƙarƙashin mashiya Allah ne ma ce to wannan sai dai ya zama addinin shi aƙidarsa irin ta mushrikai sune masu cewa law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay'in suna barna suna kafirci da aka musu magana sai to Allah ne ya ga mu mai haka ai Allah ne ya kaddara mana eh da Allah ya so ai da ba mai haka ba law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna da Allah ya so babu abin da rami na shirka da iyayen mu ba su yi ba na mu gada a su da ba mu haramta wani abu da Allah ya halasta ba da irin faɗin Allah da yake cewa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu sai su ce ai da Allah ya so da bai bar mu mun bauta ma gumakan nan ba kaga wannan din mai faɗan irin wannan hujja eh, kaji wanda suke salaf din shi kenan maguzawa shine masu cewa law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu da Allah ya so da mun bauta gumaka ba ko law Allahu ma ashrakna wala aba'una to kuma akwai ayoyi waɗanda suke zaka ga kama a zahiri suna mu'akasanta waɗannan kama faɗin Allah walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin kaga can Allah ya ce law Allah ya kyare su akan suna cewa law sha'a Allahu ma asharakna nan kuma Allah ya ce law sha'a rabbuka walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi da kuma faɗin Allah walau sha'a rabbuka walau sha'a rabbuka laja'ala nasa ummatan wahida akwai ire-iren su wannan shine abin da muka ambata ayoyin kowace a ko take magana wanda take kyaran kafirai da nuna cewa ba su da gaskiya a cikin watin kudirce su cewa in sun yi shirka Allah ne ya ko tana kore abin da ake ce ne a ihtijaju bil qadar mutum ya yi sabo sai kafa hujja da kaddara cewa Allah ne ya kaddara mai da haka sai ya zama ya yi watsi da laifin kenan cewa ya Allah ne ya ja da haka shi ba shi ya ja ba kamar da misali da mutane suka suka karo da ababen hawan su me yake kokari a ga waye ya ja ko shi zai dauki duka abin nan damages saboda shi ya ja shine bai da gaskiya to haka mutane suke wannan abin nan din iddira Mayar wa da Allah cewa to ai shi ya da kamar suna nufin don haka ba yi da ‘yancin hukunta su mun gane? to wannan Allah yana kore alihjaju bil kadar ne zai zo mana magana akan wannan inda kuma Allah yake cewa sha rabbuka ka amana man kulluhum jami'a Allah yana nuni zuwa ga cikar kaddararsa cewa da ya so din a cikin mashi a ta kudura din da ba wanda zai shirka amma bai tsara haka ba yana nuni izuwa ga cikar kaddararsa da cikan mulkinsa cewa haka ya tsara a yi saboda wa khalaqa samawati wal arda bil za wa tujza kullu nafsin bima kasabat ya halitta sammai da ƙasa da gaskiya kuma dan a alkiyama wa kowa sakamako da abin da ya aikata ire-iren waɗannan da walau sha'ar rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida ma'anar su kenan nuni zuwa ga cewa Allah na da cikar kaddara ta yin abu amma bai ga mai ba wancan kuma hani akan alihtijaju bil qadar zai zo zai mana magana akan wannan kuma za mu ishara zuwa ga insha Allah reference wanda zaka je karanta dan mutane suna samun kansu a cikin wannan dimuwar game da alihtijaju bil qadar duk abin da ya samu mutum sai kokari ya ce to ya Allah ne ai Allah ne eh idan abu ya same ka wanda ya wanzu to ana so ka yadda cewa eh Allah ne ya kaddara haka zai samu amma dangane da saban Allah ba a yin hujja da kaddara mu kiyaye tuba ake abinda Allah ya faɗa game da mu'minai kenan na kau idan idza massahum ta'ifun min ash-shaytani ta fa idza hum musuru idan mutum mumini ne da zaran shaiɗan ya fusge shi ya ɗanyi wata barna yana tunowa to mai zai sai kuma cikin hayyacin shi na imani shine tuba da nadama da sauransu wani ma har ya na nadamar da shedan kuma sai na damar ma da mai bai zuka kai laifin ba saboda zai zama ka samu dauka a wajen Allah kamar da ibn qayyim yake bayyana a cikin awabilus sayyid to wannan shine abin da Allah ya siffanta mu'mini game da in sun yi laifi amma ka yi laifi ka kokarin ka dinga justifying din shi cewa to ai ga abin da ya ja kai in kun lura ko a cikin ayyuka mu na rayuwa muna yin wannan ba kowa ne yake iya sallama in yi laifi ya ce eh to gaskiya laifi ne ba daidai bane sai ƙoƙarin ya nuna to ai ga dalilin da ya jawo ya nufin to ne abin da ba a so musamman a cikin ibadoji da ayyukan ka ka dinga hujja da ƙaddara. amma inda ake hujja da shi shine idan kai iyayenka a wani abu na rayuwa sai Allah ya sa abin ya auku ba yadda ka tsara ba to anan sai ka hujja da ƙaddara cewa eh haka Allah ya tsara karka ka ɗauka kuma yanzu gazawa kace ma'ana aure ne kake nema kai iyayenka wajen cusa soyayyarka a zuciyar yarinyar nan ka mata kyauta ka ma iyayenta ka girmama masu ka je gaisuwar sallah ka kai a tamfar azumi da komai da kake kawai sai ka je ba da kai ra'ayi to ka dauka wai rashin iya magana kan ko rashin zuwa da wuri ko wanda ka aika ne suka maka tasgaro a sai ka dauka Allah ne bai yi ba kawai Allah ne bai yi ba shi sa ne ma aiki ka nema ka nema sai ta yi kamar za ta yi ruwa sai ta zama masai to sai ka ɗauka Allah ne bai ba shine inda ake hujja da kaddara kenan a cikin abubuwan da Allah yake kaddara ma bayi su samu ko su rasa ko su cimmawa ko su gaza anan ne ake hujja da kaddara dan zai zai gaya mana magana game da wasu malamai da suke hujja da hadisin Adamu da Musa sai su ɗauke shi a matsayin wai ai ga annabi Adam yi kafa hujja ma annabi Musa da cewa Allah ne ya kaddara kuma manzo Allah yake fa hajja adamu musa annabi musa ya kula adamu to ba ka bane annabi adam yana magana ne akan wannan ƙadiyar cewa da shi da zuriyarsa Allah ya kaddara musu sai sun shiga bane na wannan rayuwar duniya ba wai ya yin tuba bane dan ai tun farko ma ya riga ya tuba fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayh tun farko ya riga ya tuba dan haka bai huja da kaddara ba sanda abin ya faru ya yi nadama ko shi da matar tasa uwar mutane sun yi nadamar da ake tunani daga muminai kuma sun tuba ƙwar'ani duka ya bayyana wannan kuma da abu ya taso ne daga baya shi annabi musa abin da yake gani da ba dan faru wannan abin ba da da shi da sauran ire-iren shi ayan annabi adam ba za su sha wahalar wannan rayuwar ba to wannan samuwar fitar mu gaba ɗaya daga aljanna da zuwan mu duniya da yin rayuwar nan ta wahala da Allah ya halicci mutane a cikinta da gogoriyan kokarin komawa aljanna inna khalaqal insana fi kabid ko to wannan kaddara ce ta riga ta riga fata shine abinda annabi Musa a Adamu ya kure shi akai cewa ai Allah ya riga ya rubuta dama sai an zo wannan duniyar da aka koda wannan ba bata faru ba to da ba da sai an zo din annabi Musa annabi Adam ba wai yayi hujja da kaddara ne sa'ad da ya ci dan itacen sai ya ce to ai Allah ne ya kaddara mu ba a ai abin na faruwa ne Allah ya ce sun yi nadama shi da shi da ita hawa udun ko falamma za ka shaddar tabadallahu ma sa'atu wa dafika yakhsifana alaihima bi warqil janna sun shiga cikin damuwa da imuwa sannan kuma Allah ya ba su kalmomin da suka tuba kaga abin da suka yi kenan to wannan shi ake so ka yi tun farko kuma sanda ake wannan annabi Musa baya duniya balanta na ai wannan muhaja in fact akwai maganganu ma akan wannan ita kanta muhaja din a ina ta faru kuma a yaushe ne karanta fathul bari Allah ya samu dace na'am to shine da duk dai irin magana ce cakuda abin da yake daidai da wanda ba daidai ba akwai kaddara ta kauniya tabbas zuwan ka wurin shi kaddara ce kauniya da kuma fada mashi ɗin da kai kin yada da yi yana da mashi'a yana da irada yadda ko kai ki yadda zaka zo ka ji kwatancen da ibn taymiya zai mana ko daga ibn qayyim ne na manta akan misali mutum ne zai yi kamari mutum kawai in yi ce ya kamare ne ka ce wallahi kaddara ce ni ma ban san hannun ta shi mare ka akwai zai da wannan kaddara ya ce ka ce mashi ai kaddara ce Allah ya riga ya rubuta dama yau din nan sai na mamari biyar ta haka ba ka da zunubi kai da kamare shi ba ka da laifi ba zai iya kai gun yan sanda ba ba zai iya kuma jin haushin ka ba saboda mene saboda kaddara ce zai da wannan kaddara gashi ya yadda kaddara tana da ka'idoji kenan in ta shafe shi ba kaddara ba ce kenan ko ko ya aiki misali yaron shi na kasuwa ya je kasuwanci in ya je ya gama kasuwancin sai ya wargaza kuɗin sai ya zo an lissafi ya ce wallahi mai gida kaddara ce kuɗaɗen nan na yi kaza da su na yi kaza da su amma wallahi kaddara ce ni ma ban san zan yi ba wallahi na ba wani kaza na kashe kaza na ɗinka kaza na canza mota na canza hansa ɗina na gyara ma mata na ɗaukunan su duk a cikin dukiyarka alhaji a yi wannan sai kai magana a ce kaddara ce nisa ba za ka yi da wannan ba in ka a cikin wancan littafin alwabilu sayyib ko ko shi ko ɗayan adda'uwar da insha Allah ba mu zo makaranta su maganu a ciki in ya bayu zuwa ga haka ibnu qayyim yayi ire-iren waɗannan kwatancan cewa ai mutane ba sa imani da irin wannan kaddara akan kansu idan ya shafe su anan za su gabatar da mashi'a ta ɗan adam cewa tana da ta cewa amma idan ya shafi ibada sai su ce a'a ai kaddara ne yayi sallah azhar kaddara ne bai yi ba ma kaddara ce yana zaune kin sallah sai ce Allah bai kaddara mai tashi ba ai Allah bai kaddara mishi ya tashi ba dan haka bai tashi ba yana da dukiya wadata ya je aikin haji sai ya ki sai ce Allah bai kira shi ba yana jira sai an kwallala speaker tukunna ko a kofar gidan shi ko kuma aiko mishi da invitation a rubuce cewa kai wane Allah yana kiranka ka tafi maka to ire-iren waɗannan yana zuwa ne a cikin mutanen da suka riga suka samu rudani a cikin yadda ake tantance menene kaddara menene mashi'a wacce ce shamila kauniya wacce ce diniya alhassa asali kamar yadda manzala sai suna faɗa cikin hadisin tabarani shine idan ana irin wannan bayana a kaddara to mutane su daina kutsawa a ciki idza zukira ashabi fa amsiku wa idza zukira alqadaru fa amsiku in an baci kaddara to ku kada ku dinga cewa to kaza fa in kaza yayi kaza fa akwai yiwuwar sai mutum ya fada irin wannan tafarki na mushrikai ya bar tafarkin da Allah ya daura mu'mine akai wannan da ana yi ne saboda bayani da kuma an buƙatu zuwa haka ga haka saboda wasu sun kawo barna da tasgaro akai Allah ya samu dace shi ne abin da muke fada zai yi mutum ya yi laifi ya ce bai sani ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a waƙe yan rayuwa asali ba zai yiwu ba amma suna kafa hujja da haka ne don su atsala addini kamar yadda binti mai faɗa nan Allah ya tsare mu yace walƙadaru qadaru yu'manu bihi wa la yuhtaju ita ƙaddara imani ake yi da ita amma ba a kafa hujja da ita balil abdu ma'amurun an yarji'a ila al qadari inda al masa'ib shi bawa ana masa umarni ne da ya koma zuwa ga ƙaddara a lokacin musibu wa yastaghfirullah inda dhunubi wal ma'ayib a sa'ad da kuma yayi zunubi ko yayi wani abu na aibu to sai ya tuba ga Allah kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa fasbir inna wa'adallahi haqq kayi hakuri ma'ana sanda musiba ta same ka kenan lalle alƙawarin Allah gaskiya ne wastaghfir li dhanbika sanda kuma kai laifi sai ka nemi tuba ga Allah ولهذا حاج آدم موسى عليه السلام don haka annabi Musa da Adamu suka yi tattaunawa lamma lama Musa Adama annabi Musa ya zargi Adam da ajilil musibati allati hasalat lahum bi aklihi min ash-shajara sabu eh da ajilil musiba da ajilil musibati allati hasalat lahum bi aklihi min ash-shajara saboda musibar da ta samu ƴaƴan Adamu sakamakon cin ɗan itacen da Adamu ya yi. fa zakara lahu adamu sai adamu alaihissalam ya ambata mushi cewa anna hadha kana maktuban qabla an ukhlaqa wannan yana rubuce a cikin littafin kaddara kafin alice ni fa hajja adamu musa annabi adam ya kure hujjojin annabi musa salawatullahi wa salamuhu alaihima to kaga shine kamar da muka ambata annabi adam a aikace sanda yayi zunubin bai kafa wannan hujjar ba duk da ya san tana rubuce a cikin littafin Allah sanda ya zunubi mai yayi tuba yayi Allah ya lakana mishi kalmomin tuba kuma yayi nadama to amma abin da ya biyo baya consequences na musibar shine faruwar wannan rayuwar ta duniya ita ce annabi Musa ya nemi ya jingina wa Adamu laifin cewa abin da yayi shi ya haifar da wannan sai annabi Adam ya bayyana mai cewa ko da abin da na yi shi haifar da wannan amma akwai asalin kaddara da ta riga ta zartu akan faruwa haka ba wai cewa ya aikin da ya yi ya barranta daga gare shi ko kuma ba shi ya yi ba a akwai kaddara da ta riga ta faru sai aikin ya faru to wannan kaddara tana bayani nan akan mene akan faruwar wannan rayuwar musiba a matsayin consequence sakamakon waccan jarabawa da Allah ya annabi Adam ba wai Adamu yana kore cewa bai yi laifi bane kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna zalika ala Allah yasir babu wata musiba da ta same ku a cikin duniyar nan ko akan kawunan ku ta talauci ko rashin lafiya ko mutuwa ko rayuwa ko bakin ciki ko menene illa fi kitabin face sai ya zama tana rubuce ita wannan musiba cewa za ta auku a wannan lokaci kaza da yanayi kaza ta yi asiri kaza min qabli an nabraha tun kafin an nabraha tun kafin mu ta ita wace ita duniya wannan damirin yana kuma ne min musibatin fil ardi ko kuma eh, dan shine aqrabu zikrin yana iya kuma ga ita kanta musibar amma ya fi dacewa da ya koma fil ardi din dan umumin kasancewa Allah ya rubuta komai kafin ya halitta duniya din ma min qabli an nabra al arda kenan ay min qabli an nakhluqa al arda inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah wato yadda Allah ya tsara abin shi haka yake faruwa cikin sauki babu wani tasgaro ba irin yadda mutane za mu tsara abu cewa za mu yi kaza kuma ya ƙi faruwa yadda muke so ba da kanmu mu canza shi ko kuma mu tarsa su akan dole sai ya canza saboda ya fi ƙarfinmu ba ma samun shi da yusur haka saboda mu ba mu muke da tadbiri ba ko to Allah ko yadda ya tsara abubuwan shi haka suke faruwa babu wani abu da zai jinkiri ko ya rigayi lokacinsa ba wani abu da zai canzu ba ka ga misali yanzu in za a gina ma gida za ka je a ma zane da injiniyan da komai kai da shi za ku taɓa ta zanen za ku ta cewa to a canza nan ka a yi nan ka a yi nan a yi nan mace a cikin ɗakinta ko kitchen ɗinta tana so ta yi girki ga yadda take auna ɗanɗanan da sanda za ta gama shi da irin yadda zai nuna da irin kalar da zai bayar ko aroma ko ƙanshi ko ba dole ta same shi take so ba sai ya canza daga yadda take so haka tela in yi ka riga ya fara da tunanin kaza ba ta mishi yadda yake so ba ba zai iya yin ta yadda ya tsara ba in aka ce za a wani taro aka ce kaza daga kaza zuwa kaza daga minti kaza zuwa minti kaza sai shi ta zobawa ta zobawa ai ta samun ya ko saboda mutane ba su da ba a kan kudura akan kawunansu amma shi Allah duka wannan abu ne mai sauki a gurinsa yadda ya tsara haka yake faruwa yadda yake so haka abu yake faruwa wa qala ta'ala Allah yace ma asaba min musibatin illa bi idnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalba babu wata musiba za ta samu wani mutum ko wani abin halitta sai da izinin Allah wanda duk yayi imani da Allah Allah yana shirita da zuciyarsa ta dinga karban gaskiya qala ba'du salaf wasu malaman farko wani daga cikin malaman farko yace huwar rajulu tusibuhul musiba me ake nufi da wa man yu'min billahi yahdi qalba shine mutum wanda zai gamu da wani bala'i fa ya'lamu annaha min indillahi fayarda sai san cewa wannan abun daga Allah ne sai yarda da Allah wa yusallim sai mika wuya shiga Allah sai dauka wannan abun Allah ne ya kaddara sai ya same ni ban da wata dabara sai na yi wannan rashin lafiyar ko na samu wannan kariya ta tattalin arziki ko a yi kidnapping ɗina ko a mun mutuwa ko gobara ko cutarwa ko duk wani na ƙasa faɗuwa zaɓe a takara duk abin da ya same ka a matsayinka na mumini sai ka yarda cewa Allah ne ya kaddara ma sai ka ji sanyi da salama ka miƙa wuya ga Allah sai Allah ya sa ya zama maka kafara ya zama maka ɗaukaka ya canza maka abin da yake shine alkhairi kar kai ta damuwa kai ta damuwa ka sa ranka damuwa cewa law fa'altu kaza la kana kaza laula anni fa'altu kaza la ma kana kaza ka shiga cikin kunci da damuwa ko kuma ka dinga ganin cewa mutane ne suka ja maka wannan ya faru musamman a kasuwanci aure zumunta da sauransu ga cewa ai suwana ne ko da ko a waƙi'i suna da sababi da suka aikata daga cikin ɗabi'a wanda ya taimaka ga haka sai da gaske ne wane ne je soke ka a gunne auren nan to karka ɗauka wannan suka ita kaɗai ita dawo haka sai da Allah ya kaddara ba za ka samu ba sannan Allah ya kawo sababin ya je ke ka to yana daga cikin falalar da za ka samu shine wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda ya imani da Allah musiba ta same shi yadda cewa Allah ne ya kaddara mishi sai ya yarda da wannan sai ya mika wuya ga Allah ba zai zargi kowa ba Allah ne ya kaddara mishi eh Eh. na'am wato eh, mutane suna da karanci imani da kada ne kaga rukuni ne a cikin rukunan imani amma yadda mutane suke fassara shi wato umarni bil qadri khairihi wa sharri tafiya za a yi misali sai ya zama an yi saɓani game da ra'ayin hanyar da ya kamata a ko ko abin hawan sai ra'ayin wane ya rinjaya da aka bu kuma wannan ra'ayin nashi sai aka samu wata matsala ta haɗari ko wani tsautsayi sai mutane su jibga mai laifi ai kai ka ja mana shi ya ja bisa sababi tabbas za a iya cewa haka amma kaddara ce ta Allah ko da ba abu wannan wajen ba sai aka yi afaru ma'ana idan Allah ya yi za ka mutu yau to dole sai ka mutu sawa'un ka kama hanya ka yi haɗari ko kana gida in ka ga dama ka shiga wata mota aka zo aka ce to alhaji ya eh, yi haƙuri da Allah ga wani mata da miji su biyu ne kai tunda kai kaɗai ne kuma wannan ta baya sai suka shiga kuka samu labarin sun haɗari sun mutu kai kuma ka tsira to dama akwai kwananka a gaba ne yau akwai kwananka a gaba shi sa Allah ya kawo sababin aka cire ka ko kuma ko da ka tafi da su haka za ka fita sabul kamar an haife ka sai da kasa ana haifar yaro su bula ka za ka fice daga mota in dai ka ga musiba ba ta same ka ba to Allah bai kaddara maka ita bane to wannan imanin ya zama yana da yana da mazauni a zuciyarka na dindindin za ka kalli sababi e kaza ne ya jawo kaza amma sai ka kaddara cewa e wannan sababin Allah shi kanshi sababin a cikin kaddara yake shi kanshi sababin fashewar taya shine sababin hadarin misali ko to ita kanta tayar ta fashe ne saboda Allah ya kaddara ta fashe ta tsufa ne saboda Allah ya kaddara ta tsufa to mutane su imani da wannan sai su daina zargin junansu da kawunansu abin da ya kamata mutane su gane shine su san cewa Allah subhanahu wataala shike kaddara komai a koda yaushe a cikin rayuwa dan adam yana zama kamar wani watin sababi ne kawai na faruwa abu to ba za a maida zargin zuwa gare shi irin wannan maidawar ba sai a wuraren da shari'a ce ta ce a maida zargi zuwa gare shi kamar mutum ya ɗauki makami ya kashe wani to kaga Allah ne ya kashe mutumin Allah ne ya kaddara wannan mutumin ya mutu shi kuma bawon ya zama sababi Allah da ya wannan kaddara kuma shine yace idan mutum ya zama sababin kashe wani rai shi ma kashe shi kaga anan zargi ya zo ne saboda shari'a ta ce a zarge shi amma misali wanda ya zama shine abokin tafiyar wannan da aka shi misali kai da abokinka ne kuka yi tafiya sai aka je a hanya sai aka shi iyalan shi bai kamata su zarge ka akan cewa kai kai ka ja mishi ka tafi da shi ka ce raka ka neman aure jalungo ba dama kwanan shi kwanan shi ne kare zargi na ɗaya ne akan waɗanda suka kashe shi kawai to babi ne dai mai faɗi na ƙaddara da kuma bayanai da malamai suka yi dalla-dalla kamar shi bin timiya a wasu daga cikin wuraren da aka yi ishara abin da ke faruwa shine mutane ne ba su san tauhidi sani na hakika ba an san shi ne fil jumla amma idan aka zo tafsilat to akwai matsala ko kuma ɗabi'a ta sa'ad da mutum ya shiga cikin musiba ko da ya sani sai ya jingina duk abin da ya sani sai kawai ya bi atifarsa ya bi tunaninsa ko kuma ya kalli asara da ta same shi ita kawai yake gani ya ka sai ta eh, ya ƙwanƙwana magana a kaga hadisi ne faɗi cewa kar ku dinga cewa lakin laukai ko saboda tana buɗe ƙofar shedan amma ko muna faɗa za kaza law ka za la kana kaza lo lam af'al kaza ma kana kaza Allah ya tsare mu na'am ware kuwa eh Allah ne ya shi kanshi sababin shi ma juz'u ne min al-qadar za mu saurara nan sai Allah kai mu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk